وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون kuma ba mu taɓa turo wani manzo ba gabaninka ya kai wannan manzo face mazaje ne su kuma daga cikin mutane waɗanda muke masu wahayi ba mu taɓa tayar da su a matsayin mala'iku ba ku tambayi masana ma'abota littafi magabatanku in ku ba ku san haka ba